amma sai dai wani abu da ya fi ɗaukar hankali a wannan Jabi mahmud shine cewa rundunar sojin najeriya za ta kaura gaba ɗaya ta koma maiduguri a eh, yan boko haram kuma ba su yan matan na na sannan su ya sa nan abuja duka kwamandocin sojoji za su kaura su kuma Ganin cewa ya yi wannan jawabin cewa rundunar sojin za ta yi kaura zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kana ga hakan an ɗauki hanyar shawo kan wannan matsala kenan? a kwarai da gaske a wannan ya nuna tabbas dama a kusan ya nuna rashin daukar kwararan matakai ne ya jawo wannan al'amari ya kai ga haka ya ce tutocin za a basu hakkin su da kuma tabbatar da cewa an sake musu mara su yi wannan yaki wato tamkar bai ga musu da yadda sojojin aka guda ya yi amfani da su wajen yaki da boko haram ba kamar yakin ba da gaske aka yi ba a wannan gwamnati da ta shuɗe saboda aka yi sabuwar gwamnati da za ta ta tamka wa sojoji aikin su cewa su yi maza maza su fatattaki yan boko haram